والصلاة والسلام على أفضل رسل الله نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى جميع من اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد Allah cikin ikonsa yau za ɗora a kan karatunmu da muka saba gudanarwa da sati shine karatun littafin sharhu sunna na imam al-barbahari kansa da rahma. inda za mu tashi a shafi na 29 daidai inda mala yake cewa wa'arif libani hashimin fadlahum kuma ka tabbatarwa na to wa'alam annal muta'ata a dai shafin ne mm, wa'alam annal muta'ata mutu'atan nisa'i ka sani cewar haƙiƙa mutu'a zaman auren tamore mutu'atan nisa ice abin da yake nufi wanda ake yi da mata walistihlal da halatta wa kai biyan buƙatar sha'awa da mace haramun ila yawmil qiyama haram ne har Allah ya tashi kiyamas akwai mutu'atu talaq wannan tana da asali a musulunci yadda mace daɗi sakamakon an sake ta da Allah yake cewa wa matti'uhunna alal musi qadaruhu wa alal muqtiri qadaruhu eh. ku jiyar da mata daɗi ku kyautata musu idan kuka sake su mai hali gwargwadon halinsa mara ƙarfi gwargwadon rashin ƙarfinsa in mutum saki matarsa to kada a yi uwa ka uba ki a to allah ya kara mu dan samu ɗan wata attamfa an haɗa mata da wasu kuɗi to ga wannan kafin allah ya fito miki da miji na gari ka yi amfani da shi wannan kina ɗan sawa kina wato kwalliya da ita wani ɗan kuɗin kuma kina ɗan samu ɗan jari da zaki kafin Allah ya fito miki da wani mijin to wannan ina da asali ana kiransa mutu'a to amma wannan mutu'a ta talak da mace daɗi saboda an sake ta to malam ba akan wannan yake magana ina magana kuma ba akan atul eh, hajji yake faɗa ba mm. akwai tamattu na ibadar aikin hajj mutum ya fara yin umara ta kammala sannan ya ci gaba da sa kayayyakinsa da ya saba sawa kafin aikin hajji ya iya biyan bukatar sha'awarsa da iyalinsa inda iyalinsa ya tafi aikin hajji to na na kiransa mutu'a shi ma ko a ce ta tamattu'i ba a kan wannan mala yake magana ina magana akan abin da da a farkon musulunci aka shar'anta daga baya manzo ya haramta shine cewar mutum zai iya ya auri mace iya wasu adadin kwanaki ko watanni za mu yi aure da ke daga nan zuwa ƙarshen wannan shekarar inda ƙarshen shekarar nan ya zo kowa ya kama gabansa to wannan da farko musulunci akwai shar'ancin yinsa daga baya manzo ya ce ya haramta har Allah ya tashi kiyamarsa hmm. to shine malam yanzu ke gaya mana shi cewar ka sani annal muta'ata muta'atan nisa haƙiƙa auren tamore da ake yi da mata wal istihlal da haramta halatta wa kai biyan buƙatar sha'awa da mace na wani ɗan lokaci haramun ila yawmil qiyamah haramun ne ga wanda suke ma'abota suna har Allah ya tashi masu. sannan sai ce wa'adi libani hashimin fadlahu sannan ka tabbatar wa da zuri'ar hashim martabar da Allah ya musu anan yana nufin muminan cikinsu domin wanda yake kafiri ba da wata kima ko martaba ko daraja amma banu hashim wanda Allah ya sa suke muminan ciki to suna da kima darajar da ta fifici ta waninsu domin manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ɗaya daga cikin hadisansa yana cewa inna allaha astafa min quraishin bani hashim hakika Allah ya zaɓi zuriyar hashim daga cikin kabilar quraishawa ni kuma Allah ya zaɓe ni daga cikin su bani hashim to sakamakon ratsuwar manzo sallallahu alaihi wasallama cikinsu yasa duk wanda yake da imani a cikin yana da kimar da su ba su da su an gani ko wasunsu ba su da wannan daraja saboda kasancewar su dangin manzo sallallahu alaihi wasallam saboda kasancewar manzo dangin su ne to wannan kimar da ta sa ta shafe su amma da bai imani ba cikin su to da shi daban za da ya ba fi banza ya zama banza saboda ya fito a inda zai daraja bai tamu daraja ba ya watsar da ita to shine mala yake cewa liqarabatihim min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam saboda kusancin su da manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi wa ta'arraf fadla quraish ka tabbatar da falalar quraishawa saboda manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce istafa kinanata Eh, istafa min kinana ta quraisha Allah ya zaɓi quraisha daga cikin zuriyar kinana to wannan zabin da Allah ya musu ba haka kawai ya ga dama ba akwai hikima saboda yana ga cewa suna da darajar da saura ba su da ita to da ka wanda ya imani daga cikin su yana da matsayin da ya na wanda ya imani daga wasun su to da su ne yan gaba gaba kuma suna da alaka da dangantaka da manzo sallallahu alaihi wasallam sannan mala yake cewa wal araba wal arabi su ma laraba ka tabbatar musu da darajarsu tunda Allah iman zo a cikinsu ba haka kawai ba saboda yana ga cewar a cikin bayin da ya halitta wannan kabilar wannan yaren suna daraja daraja da tafi ta sauran yare Allah ya fifita su da wannan zaɓin da ya musu to da ka su ba ka tabbatar musu da wannan matsayin da Allah ya tabbatar musu wani ana maganar wanda ya bi Allah kuma Allah yana cewa inna akramakum indallahi attaqakum wanda ya saba Allah wannan aikin banza ne ba komai bane shi wanda ka dan mutum na balarabe amma yana kasancewa sa balarabe ba ta masa amfani ba sannan mala ya ci gaba da cewa wa jami'il afkhari haka na dukkan yanki yanki na su wato anin kabilar ƙuraishawa su ma ka tabbatar musu darajarsu an ce afkhaz jam'u fakhr ana faɗar haka a matsayin wani yanki na kabila su ake gaya wannan to so da wasu yanki yanki da ake da su na kabilar ko na kabilar laraba to su ma ka tabbatar musu darajar da Allah ya ba su da matsayin da ya musu ice fa'arif qadrahu ka san wato ainihin darajarsu wa huquqahum da haƙoƙin da suke da shi fil islami a cikin musulunci manzo ya tabbatar da cewa mafificin al'ummarsa ƙuraishawa idan suka zamanto a kan turbar musulunci kuma suka fahimci addini sai nuna cewar gaba suke da sauran waɗanda ba su ba da haka ya zamanto ma bayan rasuwarsa waɗanda suka rike halifanci daga wato ainihin ɓangaren su muhajirun na ƙuraishawa wanda suka taho daga wato ainihin makka suka zo madina gudu da addininsu da kuma mutuncinsu to da haka su 'yan gaba sun keri kowa to wani matsayin da Allah ya musu da daraja da Allah ya basu a tabbatar musu haƙƙinsu ne a shugabantar da su muddin suna nan haƙƙinsu ne a martaba su fiye da sauran wanda ba su ba yace wa maulal qaumi yantaccen bawan mutane ya zama ɗan cikinsu so da ko a bayi waɗanda suka yi bauta ƙarƙashin wato ainihin sahabban manzo sallallahu alaihi wasallam suka haɗar da wato ainihin ƙuraishawa uh, ko ka ce wato ainihin banu hashim to waɗanda suka yanta suka zama ƴaƴa, ba daidai suke da bayan da suka yi bauta a ƙarƙashin wasunsu aka ‘yanta su ba bayan da suka sami ‘yantuwa daga su banu hashim kuma wato ainihin zuriya ta manzo sallallahu alaihi wasallama sun fi waɗanda aka yanta su daga wasu su sannan yake cewa wa ta'arrab li sa'irin nasi haqqahum ka kuma san ka tabbatar da haƙƙin sauran mutane fil islami a musulunci wannan eh, zai koma zuwa ga hadisin manzo sallallahu alaihi wasallam da yake gaya wa sahabinsa abdullahi bin amr da kuma hadisin da salman yake gaya wa abu darda cewar wato manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam yana cewa inna li rabbika alayka haqqa wa li nafsika alayka haqqa wa li ahlika alayka haqqa wa li zawrika alayka haqqa wali jarika ka haqqa karshe dai ba zai ce wa ati kulli dhi haƙƙin haqqan sani ubangijin na da haƙƙi a kanka gundarin kanka kai kanka dangar jikinka tana da haƙƙi a kanka ka ji bacci ka kwanta in ka gaji ka huta da abubuwan da suka kama da haka kar ka ɗauki abin da ya fi ƙarfin ikonka sannan haka na iyalinka na da haƙƙi a kanka kana da aure to akwai bukatar biyan bukatar sha'awa kamatarka sannan buƙata ta motsa mata a ba ta haƙƙinta karɓi matsuguni da za a tanada mata abinci sutura da sauransu sannan kuma baƙon kama da kai yana da haƙƙi a kanka za ka karɓe shi karɓa ta mutuntawa da sakin fuska ka ciyar da shi gwargwadon kwana uku in zai wuce haka ka nuna masa haƙƙi kasuwa an gane ku a ba shi haƙƙin yawa sannan haka abin da ya shafi wato ainihin makoci shi ma a ba shi sa manzo da yace kai da za mana ta lissafo maka da wani da wani ka bai wa duk mai haƙƙi sa iya na da haƙƙi yan uwa na da haƙƙi da sauransu mm-hmm. to a ƙarƙashin wannan shine mala yake cewa wa ta'arrab li sa'irin nasi haqqahum fil islam mm. ka tabbatar wa da sauran mutane ma haƙoƙinsu da suke da shi a musulunci ka tauye kowa haƙƙinsa kaga a nan bayan yana nuna cewa dan an ce a darajar talarabawa da zuriyar annabi sallallahu alaihi wasallam da danginsa ba sauran kuma mutane aiwance kali yi watsi da su ba a'a ba haka yake ne ce su ma nasa haƙƙin ka a sarar musu duk mai haƙƙi a bashi haƙƙinsa wannan shine tsari na musulunci sannan kuma ya ce wa ta'arraf fadlal ansari to kada dan an yi maganar wato ainihin ƙurayshawa da muhajirai ka ɗauka cewar a shi kenan ai su ansar ai ba a faɗo su ba wannan ya sa karɓar cewar ai ai su ce to su ma waɗanda suka taimaka wa manzo sallallahu alaihi wasallam suka taimaki addinin musulunci ka tabbatar musu da tasu darajar wa wasiyyata rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fihim ka tabbatar da wasicin da manzo tsira da aminci Allah tabbata a gare shi yayi gare su ko game da su domin ya faɗi cewar babu mai ƙaunar mutanen madina sai mumin ba mai ƙiyayya da gaba ga mutanen madina sai munafiki kaga wasici yi cewar a so su a zama akan imani wasici yi kada a ƙi su kada a ɗabi'antu da ɗabi'ar munafukai to wanda aka faɗa haka a kansa kaga yana da daraja da kimar da lalle ka tabbatar masa da ita wa alir rasuli wa alar rasuli sallallahu alaihi wa sallam fala tansahu haka iyalan manzo tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi su ma kada ka manta da su hmm. ko kada ka bar su ba tare da ka ba su nasu haƙƙin ba ya haɗar da matansa ya haɗar da 'ya'yansa ya haɗar da jikokinsa duk alin. ka waru wasu ka bar wasu kamar yadda wasu suke su taba aisha su taba hafsa su ce suna yi da fatima suna yi da hassan da husaini haka da sauransu ko suna yi da hassan din da zuriyarsa husainin shi ma dai jigari jigari to wannan duk ya saba musu eh, in za ka so su ka so su gaba daya in za ka ƙi su to waɗanda suka sauka suka bar turbar manzo sallallahu alaihi wasallam wannan kai su ne dan basu ba Allah ba babu daraja ko kima ga wanda bai ba Allah ba amma muddin suna kan turbar manzo sallallahu alaihi wasallam magana ka ware wani kabar wani bai taso ba to sannan ya ci gaba da cewa wata arrab fadlahu ka tabbatar da martabarsu da matsayinsu wa jiranahum min ahli madina kai makotan manzo ma sallallahu alaihi wasallama daga cikin mutanen madina zama ya hada shi da su zama ya hada su da shi to su ma ka tabbatar musu da martaba da daraja da Allah ya musu ba a fadlahu ina da jaddada maka ka tabbatar da wato martaba su mm. daraja da Allah ya musu wannan yasa malamai magabata a littafan su suke yin wato babi babu fadlis sahaba ko kitabu fadlis sahaba tarin hadisai da ke magana akan fallar sahabbai sai a ɗauko abubakar siddiq a faɗa abin da allah ya masa na baiwa da daraja a faɗo umar a faɗa abin da allah ya masa na baiwa da daraja da maganganun manzo game da shi suke nuna kimarsa da darajarsa a ɗauko uthman ali sauransu haka aka rikai in ka duba bukhari haka za ka tarar in ka duba muslim haka za ka da sauran littafai na sunna to da ka wannan duk suna nuna cewa shine abin da aka sani musulmi na kwarai suna kai tabbatar da martaba masu martaba sakamakon sun ba Allah Allah ya musu kima da daraja daban da wanda ba su ba kan irin abin da suke kai ba sannan malai ci gaba cewa wa alam rahimakallah kuma ka sani Allah ya ji kanka da rahama Allah ya wato ainihin tausaya maka anna ahlal ilmi haƙiƙa malamai masana lam yazalu ba su gushe ba yarudduna qaulal jahamiyya suna wato mai da martani a kan maganar 'yan ƙungiyar jiham ɗan Safuwa. saboda haka wannan maganganu nasu na jahamiya kamar abin da ya shafi cewar da suke alƙur'ani halittacce ne kamar korewa Allah sunaye da suke da sufofi su ce sami'un bilasam mai ji ne amma ba da ji ba basirun bila basar mai gani ne amma ba da gani ba tafka dai da warwara ya za a gani ba gani ya za a ji ba ji to su ce sun ta Allah daga siffofi su fito su faɗa kai tsaye suke bin wannan salam na wasa da hankali da raina tunani to da to irin waɗannan abubuwa malamai suna ta mai da martani suna watsi da wance kali da su ya ci gaba da cewa hatta kana fi khilafati bani fulan hatta aka samu kai aka kasance a lokacin halifancin zuriyar wane abinda yake nufi banil abbas kamar da yake a bayani na malamai har lokacin wato mulkin banil abbas a halifancin ma'amun daga cikin su banil abbas to a wannan lokaci aka samu wato ainihin takallamar ruwaibida aka samu wato anin wanda ba a san su da harkar ilimi ba su ake ce ruwaibida waɗanda malam muhammad Sani umar ya taɓa yin lacca a kan suke kiransu da 'ya'yan shehu eh, 'ya'yan shehu su ba su karatu ba amma saboda suna dangantaka da shehu sun zama shehina in ka zo fatawa sai a maka san rai za maka wacce ake so a faɗa ba aya ba hadisi ba maganar magabaci na ƙwarai. to irin waɗannan aka wayi gari suka rika wato ainihin kutsawa suna maganganu fi amril ammati a game da al'amarin gama garin jama'a ka zo su baka fatawa abu fatawar ajiyatar da wato kwakyariya da dumasariya a cikinta wa tsa'anu ala athari rasulillahi sallallahu alaihi sallam kuma suka zama suna suka a game da abin da ya shafi wato ainihin hadisai na manzo sallallahu alaihi sallam da abin da aka samu daga gare shi wa akhadhu bil qiyasi suka rika riko da bataccen kiyasi gurbatacce mara tushe da asali kiyasi in ya zama an gina shi akan tsari na shari'a hujja ne da dalili da ake dogaro da ita idan muddin ka gina wani abu akan wani wanda yake da tushe da dalili a shari'a ka fitar da hukunci to ana karbar abin da amma gina abu akan abin da babu illa babu wato tabbas babu dalilai masu goyon ba haka to wannan ya zama kiyasi bataccen kiyasi akwai nagartaccen kiyasi shari'a ta san da shi ana la'akari da shi akwai gurbataccen kiyasi wanda ba gina shi a kan tsari da addinin musulunci yake kiyasi ba to wannan irinsa su waɗannan mutane wanda suke kan wato turbar eh, jihar bin safwan da kuma waɗanda suke babu ilimi tare da su amma sun kutsa cikin addini suna fatawa da cewar abin da za su ce na wato a ganinsu a cikin addini to wannan shine asa isa aka waye gari ana samun suka ga hadisan manzo sallallahu alaihi wasallam da watsi da su war ra'ayi kuma suka yi riko da ra'ayin da yake gurbatacce mummuna abinda bahaushe yake cewa molaka kawai a zo da abu ka ce kai kana ganin kaza ba aya ba hadis ba wani dalili abin dogara a kai wa kaffaru man khalafahum suka kafirta wanda ya saba musu akan abin da suke kai galibi ɗabi'ar wanda irike ƙarya da barna yakan yi wato gaggawar fitar da wanda bai bi barnarsa ba daga cikin musulunci saboda ina daga cikin dalilai ko kuma wato matattakala ko abu da ya rike makami da zai tara wa kansa mabiya in kana tsoron ka kafirta ka sai ka je ka dunguma cikin tafiyarsu da na ce ai ka kafirta saboda iya magana da dabarun zance kana ga ce to ai kai da a zuwa na wannan gwanda kai ma ka zo wannan tafiyar da mutum in mutum bai wannan ba kafiri ne shi ya gwana kawai ibi tawaga a ji a yi su da sai su ja wanda za su ja da irin wannan to sannan ma ya ci gaba da cewa wa kafaru man khalafahum karka kafarta wanda ya saba musu sakamakon haka fa dakhala fi qawlihim al-jahilu sai wato jahili ya rika shiga cikin maganganunsu mana aka samu jahilai suka yawa suka yi dandazo a cikin tafiyarsu galibi haka kuma yanzu yake faruwa dangane da abin da ya shafi yaduwa da shi a take in ka kalli waɗanda suke cikin ta dandazon su sai ga jahilai ne ba wanda za ka ɗaga ka ciya wani karatu mai kwari mai inganci na ake to za galibi ana samo abin da ake samuwa din daga eh, jaridu jaridar mizan jaridar zafen labaran bbc da na america da na jamus sannan ka dawo cikin gida ka tsinci abin za ka tsinta to in ka iya rike waɗannan kana goyawa da faɗa kwanan wata da sai a rikanin cewa ka aiwa na ma ba dama ne japan ko eh su da suna cikin asalin wanda a da ake ta amfani da su za ka ta ganin ra'ayoyi wanda suke miyagu da akwai wata ma jarida da ake ce muryar kano ita ma lokacin da ta yi tashinta akwai abubuwa da aka rika yada ta cikin ta marasa kyau da ina tuna akwai shekarar da ah, wata mace ta zo take mai da martani da kumfan baki ga malamai cewar da an maganar mace ta fito ta rike mukamin daga cikin mukaman gwamnati ko madafan iko sai wanda suke jin cewar su malaman addinin su fito suna maganar babu wasu jama'a da za su jagorantar da mace face wato ainihin waɗannan mutane sun zama sun yi asara sun taɓe cewar lam yufliha ƙaumin wallau amurahun ra'a ah. babu wasu jama'a da za su rabauta muddin sun jagorantar da mace akan al'amarinsu tunda shi manzo ya tabbatar da cewar mata na kisatu a karni wadini suna da rauni da karancin addini da kuma wato tawaya ta hankali to ya za ka sa wanda yake da tawayar hankali da rauni a addini ka ce shi ne gaba a halittar da Allah ya musu raurana ne a tunanin da suke da shi ba su kai na namiji wanda yake mai hankali da basira da hangen nesa ba to sai ka zo ka ajiye waɗanda sai ka ce ku zo ku shige ba a za ka gaba daidai ba ku to sai take cewa ai sai an magana sai zo ce wai bai halatta a baiwa mace shugabanci ba kaza kaza kaza duk ta soki wannan hadisan hadisan kai da kuma wato malaman da suke magana to kaga irin wannan abin da malai yake faɗa ne ana saboda dan me za ta amince ko yanzu da an magana cewar ga wata ta sa wato an yi wani shinkafa bera a dan wake ya ci ya mutu a matsayinsa na mijinta makotansa da abokan cin abincin da suka ci su ma sun mutu saboda sun ci an ɗauko ko an kamo ta ana magana ai ya kamata a mata hukunci na shari'a yadda ta kashe a kashe ta ita rayuka da ta kashe ma suna da yawa sai kuma su yunƙuro a ya kamata a rika kula da haƙƙin mata ka sama masa yanci kaza kaza to duk za ka ga magana ce ta amfani da hankali da surutai da molanka to waɗannan tsari galibi jahilci ne ke haifar da su wal mugaffal haka na sakatar da rafkananne ya shiga cikin ayarinsu wanda baya gane abubuwa amma yana magana cewa ai su su ne ma wani abu a addini wallazi la ilma lahu da wanda bai da wata masaniya ba ilimi haka za ka tara mutum bai ilimin zamanin ba bai na addinin duk ɗumi yake kuma na magana ce a sai su duk wanda bai bata tafiyarsa ba ya yi asara ta hatta kafaru min haithu la ya'lam har suka wayi gari sun kafirta ta inda ba su da masaniya sun kafirta sai jin shi ne ya fi kowa kuma amma ba wanda ya kai shi kafirci fa halakatil ummatu min wujuh da haka sai al'umman nan ta annabi sallallahu alaihi wasallam da daman su suka halaka ta fuskoki daban-daban wa kafarat min wujuh suka kuma kafarta ta fuskoki daban-daban wa tazandaqat min wujuh suka kuma wato koma zindiƙai masu ɓoye arnanci su bayyanar da musulunci ta fuskoki daban-daban wani ya ce leƙen asiri yake zai je yi wa'azinsa na kiristanci kuma ya zo shiga masallaci a sallaci ya yi cid yake ya bata ta fuska daban da ta wacce wani ibe bata an gane ko hmm. wani kuma in ya tashi ya bata ta wata fuskar daban ba wannan ba to shine mala yake cewa wa dallat min wujuh wasu kuma al'umman daga cikin wannan al'umma suka bata ta wata fuskar daban wabtada'at bin wujuh wasu kuma suka kirkiri abubuwa a cikin addini ta fuskoki daban-daban ne tashi cewa ah, wannan yana daga cikin ci gaba na zamani har ka karba abin da zamani ya zo da shi kaza kaza ta haka zai bullo maka sai gari ana ta kakkaɓe abubuwa da addini ana zubarwa ya ya kamata a rika tafiya da zamani eh to zamani kuma ai bai fifici wanda bai zamanin ba ina da dokoki da tsari da yace a tafi a kai eh da tsarin da ka zo da shi ko kuma wato anin yayin da aka samu ita karo da abin da mai zamanin da wanda wanda suke cikin zamanin ya zo da shi to ai ba abin kama ba to amma sai a waye gari rashin ilimi da jahiltar mai ake ciki sai sa an bada ta fuskoki daban-daban wanda a zo masa ta fuskar eh, yancin dan adam wanda a zo masa ta fuskar ya kamata karka amfani da wayewa ta zamani wanda a zo masa ta fuskar haka kowanne da ta irin salon da ya bata yace illa man thabata ala qawli rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sai dai wanda ya tabbata a kan zancen manzan Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi to da muka kalli bayanin da malam wanda ya gabata abinda yake gaya mana illolin da suka sa aka samu wato kutsawa cikin kafirci da zindiƙanci da bid'a da batattun ƙungiyoyi da halakar al'umma suna koma ne zuwa ga jahilci hmm. jahilci kuma kubuta da samun zaman lafiya daga waɗannan abubuwa tabbata akan tsarin Allah ya ce annabi ya ce shi ne mafita kawai amma in muddin mutum bai tabbata akan abin da Allah ya ce shi kuma tabbata akan abin da Allah ya ce ko akan abin da manzo ya ce ba zai yi ba sai kana da ilimin dan sai ka san me Allah ya ce ka tabbata akai sai ka san me manzon ya ce ka tabbata akai ko to kaga kenan su ma can rashin ilimin su da waɗannan shi yasa su tabbata akan bata wasu sun kafurta wasu sun zama yan bida wasu sun zama gashi ba za su girku ba to sannan ma ya ci gaba da cewa wa amri hi wa amri ashabi ko mutum ya zama ya tabbata akan umarnin manzo da umarnin sahabbansa walam yukhatti ahadan minhu walam yukhatti ahadan minhu kuma bai kuskurantar da wani daga cikinsu ba amma da zarar kake jin cewa eh, ai sahabbai kaza ba su kyauta ba sun yi ba daidai ba to daga haka kuma za a samu tattakalar hawa kansu a far musu amma ka tafi akan tsarin cewar su nan sun yi iyayensu da iya karfinsu da ikonsu na saga sun tabbata akan gaske ko kuskuren aka samu to kai ba naka bane ka shiga ka zama musu alkali tunda ba a ce dama su mala'iku bane ko ba a ce su annaba bane tunda haka ne in ma ka wani abu na kuskure wani su ya fifici wani to nema wa wanda ya kuskuren gafara ya fatan Allah ya yafe shi kuma wato anin bashi ladan da yake ba wanda i kuskure ba da ganganci ba walam yujawiz amrahum kuma bai ketare al'amuransu ba bai ketare umarnin Allah bai ketare umarnin sahabbai ba to wannan shi ke kubuta daga fadawa wancan wato salo-salo na bata wa wasi'ahu ma wasiahu abinda da ya yalwace su ya isar musu shi ma ya yalwace shi ya isar musu abin da sabai suka rayu a kai na alkur'ani da hadisi da fahimta da Allah ya basu kai ma wannan abin ya ishe ka ka tabbata akai kar ka tafi neman wani abin da ba wannan ba walam yargab an tariqihim kuma bai kyamaci hanyar da suka tabbata akai ba wa mazhabihim bai kyamaci abin da suka tafi akai ba Wa وعلم أنهم كانوا على الإسلام الصحيح kuma mutum ya zama yana da masanin cewa lallai sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama sun kasance akan wato musulunci na gaskiya ingantacce wal imani sahih kuma sun tabbata akan imani na gari faqalladahum dinahu wastaraha zamanto ya kwaikwaye su a addini ya huta Mm. ya zamanto ya bibiyi abin da suke kai a addini ya huta to wannan shine wanda zai zamanto cewar kubutacce daga fadawa bata da kuma wato rasa tabbata akan daidai wa alima anna dina inna ma huwa bittaqlid ya kuma san cewa hakika addinin nan na Allah yana ginuwa ne akan kwaikwayo da bibiyar waɗanda suka riga ka tabbata a kansu hmm. da haka yake guba ba ka cewa ya eh, kai ai yanzu tunda ka musulunta to daidai kake da ka ci gashin kanka a musulunci bai gaji haka ba dole sai ka koma wanda suka gabace ka domin su ne suka samu wato tataccen addinin lokacin da wani abu na gurɓace bai shige shi ba kai kuma yanzu da kake rayuwa akwai abubuwa waɗanda suka zo suka tuso kai ba za ka iya samun rariyar tace su ba sai ka koma wa sanin abin da waɗancan magabatan su sai ga duk abin da ya bambam da su to abin a ware wattaqalidu li ashabi muhammadin sallallahu alaihi wasallam da kwaikwayo da bibiya ga abin da ya shafi wato sahabban annabi tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi wannan ya samu asali daga faɗin manzo sallallahu alaihi wasallam alaikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'ir rashidin na umarce ku da riko da sunnata abinda na rayu akai na tabbata akai ku tabbata akai ku bi haka na ma mabiya na halifofi na mamaya wanda suka biyo bana ku riko da abinda suke kai a sani na da su ba wanda za su saba wa haka ba to ka gano cewa shi a tsarin addinin ba wai ka ci za ka ci kashin kanka ba kai watsi da fatale da abin da ya tabbata daga sahabbai da kuma manzo sallallahu alaihi wasallam dole sai ka yi duko da wannan sannan zaka tabbata akan addini na gaskiya kuma haka Allah yake faɗa wa mun shaƙi ka rasula min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi ghayra sabili al-mu'minina yuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira wanda duk ihanne riga wanda duk suka raba hanya da shi da manzo sallallahu alaihi wasallama bayan shari'a ta bayyana gare shi dalilai sun bayyana a gare shi sai zama yana bin hanya da turbar da ba ita muminan farko suke kai ba wanda suka rayu da manzo su ne sahabbai wa yattabi ghayra sabilil mu'minina Allah ya ce ni wanda yi mata wani za mu jajiba masa abin da ya jajibu za mu bashi da abin da ya tattago wa nuslihi jahannam karshe ko mu shigar da shi wutar jahannam wasa'at sa'at masira makoma ta yi muni aka ce wata jahannama ce to wannan yake tabbata cewa in dai kana so ka tsira ka kubuta daga fadawa halaka da bata da kafirci to sai ka bi abin da manzo da sahabbai suka rayu wa'alam malai ce kuma ka sani anna man qala lafzi bil qur'ani makhluq hmm. haƙiƙa duk mutumin da ya ce furta alqur'anin da nake halittacce ne fa huwa mubtadi' to ya zo wa da addinin musulunci sabon abu mm. ya zama dan bid'a a wata nusukar kuma fa jahami mm. wanda ya haka ya zama dan turbar ko kuma ɗariƙar jahamiyawa mm. su ne suka tsoro da wannan a musulunci suna so su ce alkur'ani halittacce ne in suka tashi sai su ce wannan karatun da nake na alkur'ani halittacce ne kagagge ne in ka zo sai ka eh to a dama magana da kake yi ai da ba ita yanzu ka samar da ita tunda kai ma dama ba kai daga ba aka samar da kai magana da kake ai samammiya ce to daga nan sai a rakaba sai wato ani a soke alkur'ani a ce ai shi ma alkur'ani da suka kenan kur'ani da ba halittacce ne da shi kake faɗa kuma ka tabbatar mana cewar maganar da kake da ba ita yanzu kake yin kai ma da ba to da ka magana ka da ce to dan su ce alqur'ani farare halittacce ne tare cewar zancen Allah an fahimta ko Allah ba farare bane zancen zama ba farare bane to shine ce to wanda duk kaje na irin wannan rara gefen ce lafazin da nake yi na alkur'ani din da nake karantuwa farare ne to dan bid'a ne so yake ya maka shugo shugo ba zurfi da wannan magana sai kai kai ba wa man sakata lam yaqul makhluqun wanda kuma yace furta alqur'an nan da nake sai ya shiru yake cewa halittacce ne yake cewa murya ta ce halittacciya shi kuma abin da nake karanta zancen Allah ne ba kagagge bane yake wannan tantancewa da rarrabewa shi sai ya yake cewa wala gairu makhluk bai ce halittacce bane bai ce ba halittacce bane fa huwa jahami kan ma kai tantama shi ma dan jahamiya ne kada ya dare ka da shirin da haka za kala ahmad bin hanbal imamu ahmad bin hanbal haka ya ce duk wanda ya kaji ya fara tsoro maka da wannan to ka da san cewa dan bid'a hmm. dan jahamiya ne so yake ribace ka da wannan irin kalmomin ya kai ka ibaru wa qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam kuma manzon Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi yace ce man ya ashi minku ko man ya ish minkum ko duk wanda ya rayu daga cikin ku ba'adi bayan raina fasa ya rakhtilafan kafira zai ga sabani mai dimbin yawa zai ga bambance-bambance na waɗanda suka shiga addinin nan kuma ba su san shi ba kuma suke shigege a cikinsa fa iyyakum wa muhdathatil umur mm. kan haka in muku wato ani jan hankali da jan kunne ku kiyayi kirkirarren al'amura a addini mm. fa inna ha balala haƙiƙa kirkirarren abubuwa a cikin addinin musulunci bata ne mm. in abu kirkirarre ne a wani addinin musulunci kawai shi na samun hukunci daga dacewarsa da addini a karbe shi rashin dacewarsa da addini a yi fatali da shi amma in dai abu kirkirarre ne babu shi a lokacin manzo sallallahu alaihi wasallam bai zo da shi ba da sunan musulunci to kawai kai nesa da shi bata ce domin dama shi manzo an aiko shi ne i zama wato ainihin likitan sanar da alkur'ani da hadisi ba aiko shi kan abin da ya shafi al'amuran duniya shi yasa ma a lokacin rayuwarsa da ake wa dabino kilili barbarar da ake wa dabino sai ke cewa me na kuna wahal da kanku sai kun yi kilili a ne na ga kun kilili ko ka ku kilili dabino zai yi jin haka sai suka ƙi yin kilili dabinon waɗanda suka yi kilili ya kyau nasu da ba su yi kilili ba duk ya tsimbire don zuciya ya kuna ku da binan ya zama haka a kai kace ka aiki lili ko ba aiki lili ba zai muka bari kuma ka ga yadda yace antum a'lamu bi umuri dunyaku kun fi ne sanin al'amuran ku na duniya a ji ta kilili nan ba fagen da zan ce muku sai kun yi haka ba ba wahayi ba ne ba addini ba ne. saboda haka idan abu yana da alaka da addini kirkirare to bata ne ka bashi kawai amma in ya shafi na duniya ne sai ka kalle shi in ya yi daidai da abin da shari'a ta ce ka karba in ya saba mata ka bashi wa alaikum bi sunnati na umarce ku da riko da sunnata turbar da na rayu akai kuma ku tabbata ku rayu akan ta wa sunnatul khulafa'ir rashidin da sunna halifofi na shiryayyu mahdiyina waɗanda suke masu shiryar da wasunsu wa abu alaiha bin nawajis kuma ku yi riko da wannan sunna tawa da ta halifofina da fiƙoƙinku yadda idan mutum ya kama abu ya riƙe da hannu da ƙarfi ya sa kuma haƙori tun an jijjiga sai dai a jijjiga da shi duka amma in hannun ne kawai mai wan an murɗa za a iya jefar da shi a fitar da abin daga cikin hannunsa amma in har ya sa fiƙa wata ta haɗu da wata sun ratsa abin to yakan zama kamar wani ɗinki da in ka taba sai dai ka taba da shi din da yake jikin abu to ku masa ku wasu ta irin wannan ruku hmm. rukon kankan yadda wato anin ba za ta kwata a gurin ku ba to wannan shine abin da mala yake bayani a wannan gaba sannan sai kuma shiga cewa wa'alam annahu inna ma ja'a halakul jahmiya ka sani cewar hakika halakar jahamiyya ta zo ne ko ta tabbata min annahum fakkaru fil rabbi daga inda suka fara tunani akan ubangiji mm. fa adkhalu lima wa kaifa mm. sai suka rika shigar da tambayar me yasa yaya akan ubangiji mm. to wannan shine asalin tushen batashi duk wanda zai dubi ubangiji subhanahu wata'ala sunayensa sufofinsa ya ce me yasa Allah kaza ta yaya Allah yake kaza to ya ɗauki turbabata hmm. yace to ta nan su ma jahamiya suka bata shi yasa imam malik da ya ankara da wanda ya zo shi da shi kai fastawa hmm. da Allah ya ce ar alal asis tawa yake tambayar sa yaya ya daidaita yace to mu dan an ce daidaito daga kalmar daidaito wani abu ne da kowa yake fahimtar daidaito hmm. abin da bai zama a karkace ba to wannan sanannen abu ne a faɗa haka ka fahimta amma ka tambaye ni na Allah yake to ni ba ban sani ba dan bai faɗi yadda ya daidaita hmm. ya dai ce mana ya daidaita wal kaifu majhul was su'alu anhu bid'a tambayar da kai min ma din nan yayi daidaita kirkirarren abu ne a addinin musulunci yace kada wannan ya sake zuwa makaranta ta daga yau hmm. sheda ka san nayi bana bana bana maraba da kai a dalibai na Hmm. eh wal imanu bi wal yadda da kuma cewa Allah ya daidaita yadda ya faɗa dole ne to su jahamiyawa fadawa halaka da suka yi ya samo asalin daga tambayar da suke yaya Allah kaza me yasa Allah kaza to daga nan suka bata wa tarakul afara suka bar abin da aka samo daga manzo so da akwai abin da tunaninka da hankalinka ba zai baka sai dai kai imani da wahayi wa wada'ul qiyasa suka wato ainihin ajiye kiyasi na gaskiya ingantacce suka bashi suka aje kiyasi na banza shine ce wa qasu dina ala ra'ayi sai suka kiyasta addini akan ra'ayinsu Mm. akan ganin su faja'u bil kufri sai suka zo da kafirci a yana kuru-kuru mm. la yakhfa annahu kufrun mm. bai ɓoyuwa ga kowa cewar abin da suka zo da shi kafirci tunda da zaka ce Allah yana ji ba da ji ba yana gani ba da gani ba bai wajen duniya baya cikin ta to na kafirci ne karara an kore Allah an nuna babu shi to duk abin da za a ce akwai shi amma ba shi da safa ai babu shi baya sama baya kasa baya kudu baya arewa baya gabas baya yamma baya sama baya ba duka yawwa ai ka eh, haka yake tafa bakar hussein ya ce babban tarihin babu kenan <laughs> to kafaru mala yace sakamako haka sai suka kafirta wa kafarul khalqa suka kuma kafirtar da halitta ce duk wanda bai tafi a abin da suke kai ba kafiri haka suka wa tsarrahum amru har sai da abin ma kai wato ani tura su isa su a kwana ya kai su ga hatta qalu bit ta'tili suka kai da cewa komai ma rusashe ne tunda duk abin da aka ce ba baya baya kaza baya kaza ba kaza ba kaza ba kaza to ai sun lalata shi duka to wannan abin da suka faro na yaya abu kaza ga Allah me yasa abu kaza ga Allah shi ya jawo musu suka fada cikin wannan mawuyacin hali kuma duk wanda ya tafi akan wannan tsari nasu abin da zai tsinci kansa a ciki ta'dil wuce gona da iri kenan na ta'dil ta'dil shine wato rusa abu mm. lalatar da shi tunan kace ce ina ji ba da ji ba ina gani ba da gani ba baya waje baya ciki baya sama baya ƙasa bai kudu bai arewa bai gaba bai baya to ka lalata da abu ko me an fahimta ko to na ga sai mu tsaya abin da muka daidai Allah ya ba mu lada. da ka cikar da kuskure Allah ya yi na na eh wattarrahum al'amru wannan al'amarin da suka samu kansu a ci yawa tu'anin takure su ko ya kai su ga hatta qalu a ta'til suka rika cewa tu'anin anin suka lalatar da komai da ya shafi ubangiji na da na bako eh da shi a kwana ukun nan shine wajibi akan wanda eh, shine haƙƙi na wajibi akan wanda yi bako ranar farko za ka gabatar mar da abin da zai ci abin da zai sha ka karɓe shi ka ji me yake tafa da shi rana ta biyu ma yana da wannan abinci ta uku ma yana da ita ranar hudu ne sai ka zauna da shi ka ce to za mu je da kai ga kaso kurmi da ta sabon gari da ta kwari muna da ta yan kaba mana kai shi can mariri a ciki sai ga inda ya fi ido in ta gwari zai sai ta bangaren gwari in kuma ta yan yadi zai shiga sai shiga ko in kuma yau wadda yadda ya masa to wannan shine tsari a amma in ka daukar wa kanka ci gaba da bashi abin da zai ce sha to mustahabbi kai ba wanda zai ce dan me kai amma dai za ka shantakar da shi ka sa ya miƙe kafa ku shi mutum ba a so ya zama kawai yawo babu wannan musulunci bai da wannan tsarin ba ka zama ci ma zaune alaikum salam malam kamar yadda sati biyu da suka gabata ka ga fatawa kan karatun mata wurin sallah Eh, mata sun zo wurin sallah a kasare sallar su sukan koya sallar ko a ko la'asar ko magari eh, isha'i ko magariba sukan koya sallar su wasu su karatun su to yanzu ka ce babu bambanci karatu na miji da na mace a wurin sallah to kenan matan da suke koya sallar su wurin da ya kamata su bayyana tun da yake sun saba su su taba jin irin wannan karatu mm. yanzu ke ne ya hukuncin abu yake ga wayanda ba su sani ba eh hukuncin idan abu ka jahilce shi a addini kake yin sa ba da gangan ba to musulunci bai maka hukunci iri ɗaya da wanda yake sabawa yana sani rashin sanin su zai iya zama uzuri musamman ma da wasu ne cikin malaman suke dora su akan haka su suna jin kamar daidai suke to da wanda kai masa fatawa a addini da abin da ike ganin an gaya masa shine daidai igino a kai Allah ba zai kama shi da laifi ba saɓanin wanda isa ne ita ke yanzu mace da ta san cewar ba bambanci tsakanin karatun mace da namiji a sallah yadda manzo yace ce sallu kamar aitu muni usalli ku yi sallah kamar da kuka sallah maza da mata yake nufi a cikin al'umma saboda haka yadda aka ga yana sallar sata a zahar a ɓoye da asar a ɓoye amma magariba biyu a fili ɗaya a ɓoye isha'i biyu a fili biyu a ɓoye asuba a fili to haka za a ko mace ko namiji abinda ake magana macen da ta samu kanta za ta yi sallah a inda maza suke waɗanda ba mu muharramanta ba ta yi ƙasa da muryar ta yadda za ta jiyar da kanta ita kaɗai kaga wani hukunci ne yake bujurowa a daidai wata gaba cewar dan kada bayyanar da karatunta a fili ya jefa mai cutar sha'awa a rai cikin wani hali sai ta zama wa al'umma fitina a cikin gurin sallarsu wannan yasa aka ce ta da murya. amma ba ana nufin duk inda take ko a gidanta daga ita sai kanta ta yin karatu a fili ba a gurin fili ba kuwa ana nufin cewar an tana tare da muharramanta ko 'ya'yan da ta haifa ko kuma ita da mijinta a ce kace karatu a fili ba haka ake to wannan aka kuskure wa fahimta mata suka tafi akan cewar ai muryar mace ai al'aura ce magana ake to da ka sai ka tara a gida ma ba ta amma an ta fito suna tafi za su unguwa to in kana jin su kuma za ka sha mamaki a mota ma ba su haka a mota kwandasta hanka tana fiƙe masa murya saboda rage mata kwandala sai ka sha mamaki to kaga wannan ya zama tafka da wura imama wannan hani ya zo lokacin da shi annabin yakan yi sallah tare da su wajen in za su tashi su rage su kawo ni rakan da wuce su shine za su san saukar da muryar su kenan yawwa sai su kasa da murya su yadda za su yadda kansu sai kuma dan wanda suke gefen su mata tsakanin su hmm. amma ba su daga ba daga da kuma hmm. ai ko ma su habban a lokacin sa ai ya hana wani ya bayyana da qur'ani akan wani mm. ya za a rika samun shigar karatu cikin wani mazan kansu wannan shi eh. zindiki fasara su ɗaya da munafiki wanda yake ɓoye arranci amma ya bayyana maka da musulunci idan ka tafi fasarar zindiki abin za ka san da malamai suna cewa an ka tafi fasarar munafiki ma abin za ka suna cewa wanda ya ɗabi'antu da ɗabi'ar munafurci ya ɓoye arnanci yake mu'amalantar musulmi da kafirci shine zindiki eh. hukuncin saukuncin kamar mai yarda ne eh. na sai eh, suka zo da kafirci ɓano-ɓano e baya boyuwa ga kowa cewar abinda suke faɗa kafirci abinda suka zo da shi kafirci ne eh. eh. yawa suna ne bin nadar akwai nadar suna ne na ɗaya daga cikin wato ainihin kakanni na annabi sallallahu alaihi wasallam su abin da ya shafi wato ainihin eh, zuri'ar manzo sallallahu alaihi wasallam ko kuma danginsa ana magana cikin kakannin annabi sallallahu alaihi wasallam akwai munafi hmm. to munafi shine yake da ƴaƴa guda hudu ina da hashim ina da abdushams ina da nawfal ina da muttalib shi hashim shine kakan annabi abdushams shine kakan uthman dan affan naufal kuma shine kakan hakim dan hizam shi kuma mutsalib shine kaka ga wato 'ya'yan mutsalib to shi annabi ya faɗo cikin 'ya'yan hashim Uthman bin Affan ya faɗo cikin 'ya'yan Abdushams hakim bin hizam ya faɗo cikin 'ya'yan nufal to haka to da sahabban shi sa inda ya koma tarihin rayuwarsu da sirar yadda suka rayu za ka sarƙafa suke da juna kana taɓa wani ka taɓa wancan haka in ka zo ɓangaren abin da ya shafi surkuta auratar yadda suka yi kana sukan wani ka soki wani to ka kalli shi kansa abin da ya shafi manza shi ya aura daga gare su suma sun aura daga gare shi ya aure yar abubakar ya aure yar umar kaga an takuda usman ya aure nasa kaga an gauraya kuma dama can a sama ma tare suke ka gane to haka haka haka shi sai na ali an dauka an bashi shi ma aure kuma dama can ka sama ma haka su da baban wannan da baban wannan wa da kani to haka suke a cakuɗe da juna to da ka batun kace za ka taɓa wani to ka taɓa ɗaya shine abin da to amma saboda an jahilci da abubuwan sai ake ganin kamar ai wanda aka taɓa wani ne can ware daban saka ba asalin sunan su kenan ba wani hukun ne na bayansa Eh. wannan doko ya harka ce ta masu kwashe-kwashe ta kamar shi ƙwarashin sa ƙwarashi wani banki ne da daga an malin yahu a nan waya eh. inda yake can man kana a cikin nafsu dogon tunanin kada ha gani yau mun yi shi can baya shafi na nawa shafi na na biyar ne littafin in muka kammala shi sai mu zo kuma biyu abinda gabatarwa ta kwanta ka ce ka malamin da wa alima anna dina inna ma huwa bi taqlid eh at taqlid taqlid shine kwaikwayo eh, eh.